A rahotonmu na matasa masu neman dogaro da kai ta fannin ilimi, siyasa da ma zamantakewa. A yau dandalin VOA ya samu tattaunawa da Malam Haruna Dahir Bindawa, sakataren kungiyoyin haɗaka na matasa da ke arewacin ƙasar nan dangane da yunkurin su na wayar da kan matasa muhimmancin zaɓe mai karatuwa. Sakatare janar ne na Coalition for Northern Youth me kuke da wannan lokaci eh, wajen waya da kan matasa eh alhamdulillahi mun ji daɗi ma da aka daga wannan zaɓe saboda akwai abubuwan da ba mu yi ba wancan zaben 2011 mun yi amfani da shi mun yi campaigns against election violence amma dai muna wayan ma mutane da kai ne matasa kai a wajen su gane cewa hayaniya a wajen zaɓe ba sana'a bace ba su kan kansu wanda ke ba su kuɗi suke yin shaye-shaye suke zuwa suna yin wannan tayar da hankali idan suka tambaye su ina 'ya'yansu suke ba za su iya kawo 'ya'yansu ba su kasance cikin wannan ayyuka da suke saka su suna yi marasa kyau muna son matasan najeriya most especially matasan arewa su gane cewa tashin hankali fa baya haifar da ɗanɗa mai ido idan ba sun tsaya sun yi nazari ba za a dinga kai su ana baro su saboda ko ba komai an ba mu rata da yawa a arewa domin kuwa a wajen maganan ilimi an ban mu baya kuma ba komai bane bai ja mana laifinmu ne matasa saboda duk duk kowace al'umma da ta ci gaba kuma kowace ƙasa da ta canza wallahi matasa ne suka canza ta to yanzu kan ana iya cewa a wannan lokaci kana ganin matasan sun amince da da eh alhamdulillah kaman ah, ah, akwai Commonwealth Youth Council sun zo Najeriya sun yi launching din wannan campaign din na eh, Youth Campaign Against Election Violence wanda kuma muna cikin ma kungiyar ah, bakin gwargwado mun kira mutane daga duka bangarorin Najeriya kuma alhamdulillah sun yi kokari kowa ya ya amince da abubuwan da aka saka shi kuma matasa ma sun nuna mana cewa e lalle wannan al'amari ba kama wannan shekarun Allah da za mu yi kokari wannan zaben da wannan shekare a samu canji kenan a iya cewa bangar siyasa ta kusan zama tarihi insha Allah abin da muke ta yi kenan kowace state yanzu abin da muke zagaya muna yi kenan yanzu haka mun yi a Kaduna last week kuma insha Allah wannan week din mu yi shi Katsina na offer week kuma Allah da zamu zo Kano zamu yi shi to wani kira gare ka ga matasa so abinda nake kira ga matasa shine maganan zaɓe na farko dai canji da suke ta kira mutum babu yadda za a iya yin canji in ba tare da yana da wannan rijista ta voters card ba so duk wanda bai karbi nashi ba yi kokari ya je ya samu inda zai karbi nashi domin babu yadda za a yi matasa su kawo canji ba tare da wannan katin nan ba Malam Haruna Dahir Bindawa ya ce da ƙuri'an matasa ne kaɗai ƙasar nan za ta kawo canji da ya buƙaci matasa da ma dukkanin 'yan Najeriya musamman arewacin ƙasar nan da su jajirce wajen karɓan katin zaɓensu. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.